ci gaba da fafatawa da ake a wasannin nahiyar turai wato yofa nation league na shekara 2018 wanda aka fara shi a wannan shekara kasar romania sun tashi can babu ci da sabiya faro island kuwa sun tashi ɗaya da ɗaya da kosovo rasha ta doke turkiya da kwallo biyu da nema kasar poland ta sha kashi a hannun italy da kwallo ɗaya mai ban haushi har ila Isra'il ta samu nasara akan albania da kwallo biyu da nema lithuania kuwa ta sha kashi ne a hannun montenegro da kwallo hudu da ɗaya a yau spain suna tare da kasar ingila da misalin karfe bakwai saura kwata na yammaci agogon nigeria niger kamar da kasar chadi kasar iceland kuwa za su farje gumi ne da switzerland finland suna tare da kasar greek idan muka leka can kasar faransa kuwa dan wasan kasar faransa ne da ke taka leda a kungiyar kwallon kafa ta arsenal lauren kwashalle ya ajiye takalman buga wasansa na kasa da kasa bayan da ya gaza samun damar halartar gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka yi a can kasar rasha wanda kasar faransa faransa ta samu nasarar lashewa a shekara 2018 din nan dan wasan kwashalla mai shekaru 33 da haihuwa ya yi matukar sa ransa wajen halartar gasar ta cin kofin duniya amma aka cire sunansa daga tawagar 'yan wasan ƙasar faransa karkashin jagorancin mai horas da ita didier dicham sakamakon raunin da yake fama da shi a ƙafarsa bayan haka dan wasan ya bayyana ɓacin ransa sosai na rashin kasancewarsa cikin tawagar faransa wacce ta lashe kofin na duniya inda ya ƙara da cewa hakan ya fi bakanta masa rai fiye da raunin da yake fama da shi. Kwashalla ya soki kocin Dicham kan yadda ya yi watsi da shi na halin ko in kula a yayin da yake fama da jinyar inda ya ce sau ɗaya kacal kocin ya kira shi wayar tarho don ya taya shi murnar bikin zagayowar ranar haihuwarsa a watan satumban da ta gabata. Kwashalla ya ce ba ma dicen kawai ba akwai mutane da dama wanda lokacin da yake fama da raunin suka yi watsi da lamarinsa ya ce ya lura da cewa hakan jama'a suke kana cikin ƙoshin lafiya to za ka samu abokai da yawa amma idan wasu rauni suka same ka to za ka ga akasin haka inda mutane za su ƙaurace maka a lokacin ɗan wasan ya buga wasanni hamsin da ɗaya wa ƙasarsa ta faransa a wasan da ya buga na ƙarshe shine wasan da ƙasar faransa ta lallasa rasha da ƙwallo uku da ɗaya a watan maris iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya